وما ارسلناك الا رحمه للعالمين kuma ba mu aiko ka ba ya kai Muhammad face sai don ka zama rahama ga talikai saboda abubuwan da ka siffanta da su na kwaɗayin shiryar da mutane da kubutar da su daga azabar Allah